This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 25. A jamhuriyar Nijar za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan voahausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Mawasare Assalamu alaikum. Ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. mutanen da suka mutu a harin da wasu 'yan bindiga su kai a wani hotel da ke babban birnin kasar mali yanzu haka ya kai 27 ciki ko har da 'yan bindigan biyu da su kai wannan harin wannan sanarwar da ta fito ne daga bakin mai magana da yawon rundunar sojan kasar wakiliyar wannan gidan rediyon da ke aiko da rahotanni daga babban birnin kasar ta mali katrina hoje ta ce kawo yanzu ba a iya tantancewa ko akwai mutum na uku cikin waɗanda suka kai wannan harin a hotel ɗin da ake kira radisson blue ba sai dai ta ce masu binciken kimiyya da za su iya gane haka tuni suka fara aikin bincike a cikin hotel din tun jiya juma'a bayan da jami'an tsaro na musamman suka tabbatar cewa masu aikin binciken na iya shiga cikin hotel din ƙungiyoyi biyu da suka hada da alƙaida da kuma takwaranta mai suna el motorbetro da ke tara kayan baya a kasashen yammacin afirka sun ɗauki alhakin kai wannan harin sai dai ɗaya daga cikin manyan hafsoshin ma'aikatan tsaron amurka ya ce ya fi danganta wannan ɗanyen aikin da alkaida wannan lamarin dai ya tilasta shugaban kasar na mali ibrahim keta katse ziyarar da yake yi a kasar chadi ya dawo gida jiya juma'a kuma ya ayyana dokar ta ɓaci a cikin fadin kasar kana ya keɓe kwanaki uku a matsayin ranakun makoki a cikin jawabinsa da ya yi wa 'yan kasa a gidan talabijin shugaba keta ya ce gwamnatinsa za ta yi duk abin da za ta yi domin gan ta kakkaɓe ta'addanci a cikin kasar rahotannin farko-farko sun bayyana cewa ko baya ga waɗanda aka kashe mutane 170 ne 'yan bindigan suka yi garkuwa da su ko da yake an tabbatar da sakin tamanin daga cikinsu amma kuma akwai waɗanda suka arce da kansu waɗanda ba a sa cikin lissafi ba katrina ta ce cikin waɗanda aka kashe ko har da 'yan ƙasar faransa china da canada sai dai ma'aikata cikin gidan amurka ta ce akwai wani ba amurke guda a cikin waɗannan mutanen an tabbatar da mutane uku na ɗauke da cutar ebola a ƙasar liberia wanda wannan wani koma baya ne ga kasar da a da aka cire ta daga jerin kasashen da ke dauke da wannan kwayar cutar wannan ko ya biyo bayan wani yaro daga ƙauye ne da aka kwantar da shi a asibitin babban birnin kasar wato marobiya wanda likitoci suka tabbatar yana dauke da wannan cutar hawa kuma an auna wasu 'yan uwansa su uku an tar su ma suna dauke da wannan cutar yanzu haka dai waɗannan mutanen uku da wasu ukun da ake tuma suna sun kamu da wannan cutar an kai su asibitin kula da masu wannan cuta da ke wajen babban birnin kasar ta liberia idan dai ba a manta ba a ranar tara ga watan mayu ne wannan na wannan shekarar aka fara tsame kasar ta liberia daga jerin kasashen da ke dauke da wannan kwayar cutar kafin a watan yuni a sake samun wani dauke da ita to amma hukumar lafiya ta duniya wato who ta ayyana kasar a cikin kasashen da ba su dauke da kwayar cutar a ranar uku ga watan satumba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc tsohon shugaban kasar namibia hifikubonyi pohanda ya amince da ya karbi kyautar nan ta miliyoyin daloli da gidauniyar mo ibrahim ke baiwa shugabannin afirka shugaban afirkan da ya fice tsohon shugaba pohamba a wajen bikin da aka gudanar a accra ta kasar ghana wanda aka yi jiya juma'a ya ce wannan karamawar ba ta saba ce shi kadai ya ce ya karɓe ta ne a madadin 'yan ƙasar nasa ta namibia domin ko su ne suka danka masa amanan mulkin ƙasar ta hanyar zaɓensa a demokuraɗiyance har na tsawon wa'adi biyu a jere sai dai wannan kyautar ana ba da shi ne ga dukkan wani shugaban afirka wanda aka zaɓa ta hanyar demokuraɗiyya kuma ya taka rawar gani ga jama'ar ƙasarsa lokacin yana aiki sa'ilin nan ya bar mulki cikin lokacin da dokar ƙasarsu ta shataye hakan wannan gidauniyar dai tun a cikin watan maris ne ta bayyana cewa shugaba Pohamba zai karbi kyautar. Wanda wannan shine karo na farko da gidauniyar za ta bada kyautar tun daga shekarar 2011 domin ko ta ce tun daga wannan lokacin ta kara samun wanda ya cancanci samun wannan kyautar a duk faɗin Afirka. Wannan gidauniyar dai mashahurin dan kasuwan nan ne mai ruwa biyu wato wato ɗan Birtaniya da Sudan Mo Ibrahim ya kirkiro ta. Ya ce ya yi hakan ne domin a sauya tunanin jama'a game da shugabannin Afirka waɗanda an san shugabannin nahiyar marasa kirki amma kuma ba a san na kirki ba jan gwarzaye a cikinsu dr salim ahmed salim ne ya miƙa wa shugaba fuhamba wannan kyautar a wani ƙasaitaccen biki bayan an bayyana wasu daga cikin fitattun nasarorin da ya samar wa ƙasar nasa lokacin mulkin nasa gwamnatin amurka a ƙarƙashin shugabancin barack obama ta ɗauka ƙara zuwa kotun koli domin batun nan na umarnin da shugaba obama ya bayar na cewa ka a kori wasu mutane har su kusan miliyan biyar daga amurkan a ƙarƙashin umarnin ta shugaba obama ta baiwa bakin haure da suka shigo ƙasar ta ɓarauniyar hanya amma kuma suka hayayyafa wanda hakan ya sa 'ya'yansu zama 'yan ƙasa ya ce a kyale su kar a mayar da su ƙasashensu na asali har sai an tantance zamansu a cikin ƙasar shugaba obama ya ce hakan zai baiwa miliyoyin mutanen da ke cikin wannan rukunin damar fitowa sarari domin rungumar doka da oda kamar yadda ya kamata ya ce ya ɗauki wannan matakin ne sakamakon kin da 'yan majalisar dokokin kasar ta amurka suka yi na samarwa ƙasar dokokin shige da fice masu tasiri a cikin ƙasa jihohi 26 ne dai waɗanda su na 'yan jam'iyyar adawa ta republican ne suka shigar da wannan ƙaran suna kalubalantar wannan umarni na shugaba obama wanda kuma kotunan baya sun ba da hukuncin wanda cewa jihohin ne suka yi nasara akan wannan hukuncin. kasar rasha ta kai wani mummunan hari ga tungan 'yan ƙungiyar isis da ke kasar syria ministan tsaro na kasar sage shogu ya yi wa shugaba vladimir putin bayani jiya juma'a cewa jirgin yaƙi na rasha ya yi kace-kace da daffan man ƙungiyar har goma sha biyar kana sun banka wa tankokin mai da yawan su kai ɗari biyar wuta duko a cikin wannan satin ya ce wannan ko duk yana cikin ƙoƙarin ganin an durƙusar da tattalin arzikin ƙungiyar ce ta isis haka kuma shegu ya ce sojojin ruwa sun harba makamai masu linzami a jiya juma'a da niyyar auna rundunar raka idlib da kuma aleppo ya ce duk kuma sun cimma haƙarsu ta cimma ruwa ya ce haka kuma an samu gagarumin nasara ta harin sama domin ko a nan sai da suka kashe sojojin isis 600 a cikin hari guda ɗaya tak wanda suka kai a yankin da is zur da ke gabashin syria sai dai wannan yanki na da ir zor yana tsakanin raƙa ne inda kungiyar ta isis ke da ƙarfin gaske da kuma wani yanki na ƙasar iraki inda wannan wuri yake da tarin muhimmanci a gare ta wato ƙungiyar ta isis ita ko ƙungiyar nan mai sa ido ga wannan yakin da ake yi da isis wadda da turanci ake kira syrian observatory for human rights monitoring group ta shaidawa kamfanin dillancin labarai na faransa cewa mutane 36 aka kashe a cikin har-haren har 50 da aka kai wa makwabtan da ke kusa da birnin da suka jibge wannan mai din. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ma saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. To jama'a masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a wannan safiyar Halima da fata an tashi lafiya. Lafiya, lau malam Iro. To yau muna jin wakar ɗan ana ce zan ce ba waƙoƙi ba waka zan ce tunda guda ɗaya muka sa ta mm, garba na gobe. saboda wani da in yi shiru na so in ce ai abba ka gani duk jikin mu a mace waɗannan abubuwa da ke ta faruwa a duniya. a duniya ba kware da gaske kamar yadda ya faɗa shekaru aro aro da suka shi kuma ga shi abin da ke faruwa kenan a duniya. wallahi kuwa. ke sa akwai wata hira da aka taɓa yi da shi inda yake bayyana cewa shi a rayuwarsa kin ga bai karatun boko ba bai yi karatun islamiyya ba mhm. amma haka kawai allah yake bashi basira abubuwan da zai faɗa mutum ya ce yakan gan shi kamar an rubuta masa shi a cikin kwakwalwar shi mm. domin ya faɗa halima ta ina za mu tashi to malam ira da gaishe-gaishe kamar da yadda aka saba da farin harko ga gaisuwa zuwa ga aliyu muktar umar kwalli ɗalibi a ƙasar Uganda da wata yana nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga ɗan gambo mai atanwa a gumel da tijjani ɗan kabu-kabu a magarya da isa fizik a unguwar nasarawa magarya sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalin marigayi a bari sanusi tsohon ma'aikacin gidan waya wanda ya rasu ranar talata goma sha bakwai ga watan nan a yamai ƙasar jamhuriyar nijar hmm. allah ya ji ƙanshi rahamshe shi gafarta mishi kuma sa ya huta amin Malam Iro abokin aikinmu Yusuf Aliyu Harande ah. makonni uku kenan da shi da matar shi murja suka samu karuwar 'ya macen da aka raɗa ma suna na Aisha haka eh Allah ya raya ta ya ba ta amin su ta taya su murna mm. ga wata gaisuwa zuwa ga Hajiya Khadija Tulkubra magaji jahun a jigawa da ita da mai gidanta da duka ya'yansu da fatan suna nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Abubakar Sadiq kafin Soli da uwar gidan shi Hajiya Zainab waɗanda su ma suka samu karuwar ɗa namiji kuma idan Allah ya kai mu gobe Lahadi za a yi suna a gidansu da ke unguwar Yamadawa a Kano. Allah ya raya jariri ya ɗayyaba shi. Amen. Ga wata gaisuwa zuwa ga Isiyaka Jalla Jimrau wannan kanina ne da matashi shi Maimuna wadda aka yi sani da zauna ne waɗanda su ma sun samu karuwar ɗa namiji kuma a yau Asabar ɗinnan ake walimar raɗa suna a gidansu da ke Losa Gungu a Nyamai. Allah ya raya Allah ya ɗayyaba. Ga wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim Manzo a Montreal ko kuma in ce a Montreal kuke a Montreal ake ta da Ingilishi ko? Eh, Montreal. a eh, turancin Ingilishi ba. Mm. To ga wata gaisuwa zuwa ga Ibrahim Manzo a Montreal kasar Canada da watan yana na lahiya da iyalin shi. Sai kuma wata gaisuwa ga Altine Dan Hulani wanda ke jihar Kogi a Najeriya da watan yana nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Honorable Ahmed Tijani Suleiman unguwar Sheikh Suleiman Kakanda a Ibbi jihar Taraba da fatan shi ma yana nan lahiya da duka jama'a shi. To Halima a gaba sai dan mun gaisuwa da bata alheri zuwa ga Dr. Umar Muhammad Hassan da kuma amaryarsa Dr. Aisha Umar Muhammad wadda a yau asabar din ake daura auren su a masallacin juma da ke fada mai martaba sarkin gombe allah ubangiji ya sanya alheri dan wato gaisuwa da jinjina zuwa ga dukkan 'yan kungiyar muryar talaka waɗanda a gobe idan allah ubangiji ya kai mu lahadi suke taro na karama ɗaya daga cikin iyayen wannan kungiya wato sabon ministan matasa da wasanni barista solomon dalon a arewa house da ke kaduna allah ubangiji ya sa a yi taro a kuma kammala lafiya amin kasan sun ba shi garkuwan akwai da wata sarauta da suka ba shi yana da sarauta eh, bayan wannan sarautar tasa ta igbarman eh, Taro. su ma 'yan muryar talaka sun ba shi sarauta sosai haka yake to ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu jan jarman bauchi amadu kayi duniya a biki a sun wato kayi duniya a biki a sanu da hankali da dukkan iyalansa da fatan suna lafiya sai gaisuwar chairman na matasan gwari mi Ilyasu ahmad aliyu na a'i da a'i masu tagwayen suna sai kuma gaisuwar hajiya zainab ahmad da asma'u ibrahim da abubakar da matarsa a'i da ibrahim da matarsa khadija sai hadi da matarsa ita ma khadija sai shema'u ali da bashir da binta nuru sai hafsat da naziru da matarsa ummu kulsum sai almustapha ahmad dukan su a jos babban birnin jihar plateau haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga malam jibrin loko dan amar ɗin loko da fatan suna lafiya sai gaisuwar shitiman sako alhaji muhammadu dan sako tare da yalansa da mai girma ɗan galadima alƙaleri alhaji mahmud malami gidado tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya sai kuma gaisuwan sule muhammad jama'ari na hukumar kwastam da ke ko haka kuma muna gaida malam zakar baningi shugaban asibitin kula da ciwon ido na makka hospital da ke bauchi sai gaisuwar tijjani malam da muhammad jibril sogiji sai sarki alhaji sanusi ahmad ahir markazi da tijjani alhaji kolo sai ahmad muhammad liman katagum da ibrahim adam da ke makarantar legal a misau dukan sa jihar bauchin najeriya sai sarkin leman sarkin gombe alhaji gimba muhammad ladan tare da malam dan juma ladan jiran manaja na gidan talabijin na nta da ke birnin kebbi tare da fatan duk suna nan lafiya halima bari sa miki wata wakar indiya ban san ko kin santa ko biki santa ba amma dai abin da zan faɗa miki shine cewa lokacin da aka yi wannan waka na san dukkan da ke cikin ɗakin watsa shirye-shiryen nan ba mu zo duniya ba. <laughs> Wani mawaƙin Hausa ya sa wannan waka ta yi ta yi suna sosai amma shi ma ya daɗa sa ta ta yi suna saboda sunan da ya ba da wakar sunan wakar dai ta asali fanci banu. Mm. Fanci banu लगन में आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में पंछी बनूं dan maraya ne marigayi eh, Allah ya ji ƙanshi kawar ta mm, ya yi da hausa eh, fillori yar india <laughs> yar hindu kuma kisan na jin na ɗaya daga cikin dalilin da lokacin da gawo filinge wata waka yake ce su wakansu ba hada su da bature ko da mm. bature ma sai hindu amma ba tukururu ba eh, lallai haka to wani labari muke ta in an jima dan zo sake sa miki akwai ina da wata wata tsohuwar waka ta Indiya. ni wanda na ga ma yau bana cikin raha fa malam Iru ba za ki faɗi labari ba yau ga labaran nan ga su amma kawai wan ka duba abin da ya faru a Fari hmm. aka zo a Yola hmm. aka zo Kano Ga shi jiya Mali hmm. ka duba ka wannan mutum komi raha ka kawai sai ka ji me ke faruwa ne a duniya ba gashi ma 'yan bauchi ma mun ji wani labari ko ana ana cewa mutane su yi hattara saboda ana zargin ko watakila wasu sun shigo gari da bama bamai mm, suna neman su hallaka mutane Allah saba da gaske bane kuma Allah ya tona asirin su Allah ya tona asirin su mm, amin sun amin to malam ira ga dai wani labari da shugaban yan dandalin a bari ai biki sani ba <laughs> to kafin ki nisa to yawwa kafin ki nisa mm. akwai wani labari da yake muna labarin 'yan ta'adda ne akwai wani labari kwanakin ba da wani mai saurare ya turo mun wani ne ya sayi katin waya mm. irin ta mtn kamar yadda aljanun karya suke ce aiko min kati <laughs> ah, abun magana ne <laughs> suke ce eh, abun magana <laughs> eh don abun magana nan sai mu abu ya kure sai ce mtn eh. ah, ya je tura ma abokinsa sai kuskure bai sa lambar daidai ba sai tura ma wani to da ya tura ma wani kai wancan da kaga an turo maka waya a credit wato kudi na waya <laughs> sai ka yi sauri sai ka sa a wayarka aka kira ka aka ce a wannan fa ba abinan wayan nan da kuskure ne ya ce to ai shi ya riga ya sa to wanda ya turo din sai Allah ba shi basira sai zauna sai rubuta text message sako sai ya tura ya ce salamu alaikum daga sunan kungiya ya rubuta sunan kungiyar nan da aka fi sani da suna boko haram wato ya ce daga kungiyar jama'atu na sunnatul a wal jihad wadda aka fi sani da suna kungiyar boko haram muna fata cewar kaga sakon da muka turo maka na credit na waya dama ku ɗari biyar ne sabbin mambobi <laughs> da muke so mu ɗauka yin amfani da wannan credit da muka turo maka ya nuna cewar dai ka amince da wannan gayyata ta mu kenan to insha Allah gobe muna zuwa za mu ɗebe ku don mu tafi da kujeji a je a fara training Mm. <laughs> kaga na wallahi na ce ba na raha amma nan da dole <laughs> da dariya ta kama ni sai kaka mutum yana gani sai sauri je ya sayo kati <laughs> ya kankare na ni ne har karawa zan yi ya kara shi din ma dama katin dubu daya ka turo masa sai ya sayo na dubu uku sai kankara na dubu uku sai sake tura ma wanda ya komishi ya ce ku ya kuri gashi nan su kara daukan wasu ma bisa kuskure ne yasa gashi nan amma shi ba ruwansa kuma ka san dama burin 'yan ta'adda su razana mutane mm. su razana mutane in dai mutane har suka razana suka ji tsoro har suka canza ɗabi'unsu na rayuwa ah. to shi na 'yan ta'adda sun ci sun samu nasara kwarai da gaske dama daga lokacin da aka daina tsoronsu daga lokacin kuma alkadarinsu ya kare eh, kenan Allah ubangiji ya kawo karshen su duk inda suke amin sun mama Allah ba mu zaman lafiya amin ya Allah mm, to ban sani ba ko za ko barin sa miki wannan tsohon waƙar ki ji ban sani ba ko ita ma za ki tuna da ita watakila lokacin kina yar karama kina jin ana sanyawa a rediyo da makamantansu. Bilbar wannan sai ku masu zuwa jos kallon fina-finan inda daga bauchi <laughs> cikin dare ku ce ku koma bauchi ga kanan na wallahi ban san wakan nan ba nuri ibrahim na ji labari aka ce kana dan matashi daga bauchi kake zuwa jos kallon wa miki <laughs> a babur a wa da ce wa miki <laughs> aka ce daga bauchi miki ta yan najeriya za su ce aljaninkin nan ba su gani daidai ba ba abin da suka gani wani ne suka kalla bari mu kyala ma sauraro da wannan waka halima na san dai wannan da kin san wakar kabi kabi a ah, kabi kabi ko yanzu nijar in za ta eh, kabi kabi kabi kabi kabi kabi meradil man <laughs> Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. Mutanen da suka mutu a harin da wasu 'yan bindiga so kai a wani hotel da ke babban birnin kasar Mali yanzu ya kai 27 ciki ko har da su 'yan bindigan biyu da so kai wannan harin. Wannan sanarwar da ta fito ne daga bakin mai magana da yawon rundunar sojan kasar wakilin wannan gidan rediyon da ke aiko da rahotanni daga babban birnin kasar na mali katarina hoje ta ce kawo yanzu ba iya tantancewa ko akwai mutum na uku cikin waɗanda su kai wannan harin a hotel ɗin da ake kira radisson blue sai dai ta ce masu binciken kimiyya da zai iya gane haka tuni suka fara aikin bincike a cikin hotel ɗin tun jiya juma'a bayan da jami'an tsaro na musamman suka tabbatar cewa masu aikin binciken na iya shiga cikin hotel ɗin ƙungiyoyi biyu da suka hada da alkaida da kuma takwaranta mai suna el motributin da ke da ta da kayan baya a kasashen yammacin afirka sun ɗauki alhakin kai wannan harin sai dai daya daga cikin manyan hafsoshin ma'aikatan tsaron amurka ya ce ya fi danganta wannan danyen aiki da alka'ida an tabbatar da mutuwan mutane uku da ke dauke da cutar ebola wanda wannan wani kuma baya ne ga kasar da a aka cire daga jerin kasashen da suke dauke da wannan cutar Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.